Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45. Masu raro Asumana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Litinin 13 ga watan Fabrairu na 2023. A cikin shirin za ku cewa yau 13 ga watan Fabrairu ranar rediyo ta duniya ce za mu kawo muku zancen kaddamar da sabon shiri mai suna Lenijar Kalangu da Studio Kalangu ya yi a yau din. wani labarin kuma a cikin wannan shiri shine komawar al'ummar tege a ƙauyukansu a ranar juma'a waɗannan juma'a dai sun sami mafaka ne a bankilare a farkon mako saboda hare-hare masu ɗauke da makamai a rahoton musamman na wannan shiri professor shibo hamani masanin ilimin tarihi zai kawo muna ƙarin haske kan tarihin haɗin kan al'ummar nijar yau sha uku ga watan fabrairu ranar rediyo ce ta duniya a ranar ta yau ne kuma wato studio kalangu ya kaddamar da sabon shirinsa mai suna le niger sir kalangu shiri ne na tsawon awa daya da zai ba da damar tabo batutuwa mabambanta kamar yadda wakilar fondation irundel wato karin deskivich ta bayyana a taron manema labarai da ta shirya a yau din ga fasarar kalamanta daga samira rafi Yau ne kaddamarwar sabon shirinmu mai suna Nijar sur Kalango. Shiri ne na tsawon awa guda da gidajen rediyo 21 abokanan hulɗar mu ke wallafawa cikin jihohi takwas na ƙasar Nijar albarkacin wannan ranar rediyo ta duniya. Wannan shirin zai isa ga masu sauraro ma'ana daga ranar Litinin zuwa Juma'a da karfe 11 na safe zuwa 12. Ƙari ne ga sauran shirye-shiryenmu na labaru da muhawara na karfe biyar zuwa bakwai na marece da kuka riga kuka sani. Nishadi da samun labarai su ne cibin wannan shirin rana da manufar shi ita ce ta isa ga 'yan kasar Nijar da dama. A ciki akwai takaitattun labarai da dumi su labarin jihohi, sharfin jaridu, ɗaya a sati, tarihin 'yan Nijar maza da mata da kuma wani shafi na lafiya dokokin shari'a muhalli harkokin kasuwanci shafin wasanni al'adu dijital da kaɗe-kaɗe mawaƙan ƙasar nijar ma za a haska su ta hanyar wakafi masu yawa na kiɗa jim kaɗan bayan bayanin wakilar fundasin irondel babban editan studio kalangu ya kawo ƙarin haske kan batutuwan da sabon shirin ya kumsa da kuma rawar da rediyo ke takawa wajen haɗin kan al'umma alamin washar na da bayani a kai wannan zaman mun yi shi ne domin gabatar da wani sabon shiri da studio kalangu take son ta so mai tun daga yau sunan shi Niger a kan Kalangu, Niger sir Kalangu a Faransanci. Zai ba 'yan Niger dama su kasance a cikin shirye-shiryen da Studio Kalangu take a wannan fannin. Radio 52 da muke aiki tare da su hannu da hannu za mu ci gaba da aiki da su. Cikin yada wannan shirin akwai redukan da aka keɓe wanda za a yi aiki da su har a ga da tafiyar take. Albarkacin wannan rana ta radio Studio Kalangu manufar shi ba ta rabuwar kanu ba ce ta neman ci gaba da haɗin kan 'yan ƙasa da ne neman kwanciyar hankali wanda yau ranar nan a kan shi ne take magana saboda haka wannan sabon shiri na studio kalangu yana ɗauka awa ɗaya wanda za ku ji shirye-shirye daban-daban kuma za ku ji hirarraki daban-daban da manyan mutane da talakawa dama ce da aka ba 'yan nijar gaba ɗaya su faɗi albarkacin bakin su kin tsanaki da lumana a dura da wannan ranar rediyo ta duniya shugaban hukumar sadarwa ta ƙasa na ganin cewa rediyo na da makoma mai kyau a nijar Dr. Kabiru Sani, shugaban hukumar ta CSA ya yi wa Rafika a tahiyar ƙarin haske. Au Niger, je peux dire que la radio joue un rôle important. A ƙasar Niger, zan iya ce rediyo na da babban muhimmanci zuwa ga al'ummominmu. Ni ina ganin rediyo na da kyakkyawar koma a ƙasar Niger saboda kafar ba da labari ce da ta yi tsayin juriya sosai. Don ko yau banda shirye-shiryen kusanta da ta kumsa daga wagga karkara zuwa waccan ta zame gimshikin da ba za a kewaye ba. Don madogara ce mai fa'ida. Yau mutane za su yarda da wani labarin da wata kafar radio ta bayar. fiye da labarin da aka wallafa kan shafin yanar gizon sada zumunta ko kuma jaridar tsinkin yanar gizo kenan ta tsaya kanta dingirgin ta tsira kan shimgayi an ko ta tsira ga translator labaru da ake kan yanar gizo ina ganin dan tana da abin dogara ne si la radio a survécu à l'émergence de contenu en ligne je pense que c'est parce que elle est crédible haɗin gwiwar rediyoyin karkara na nijar albarkacin ranar rediyo ta duniya wato ya shirya wani taron muhawara tare da shugabannin kafafen yada labarai masu zaman kansu da na karkara da kuma wato a nan yamai manufar ita ce wayar da kan al'umma kan labaran karya musamman bambancin da ke akwai tsakanin rediyo da kafafen sada zumunta yanar gizo a game da bayar da labarai aliru muhammadu shugaban haɗin gwiwar rediyoyin wato na karkara rakom ya yi wa samira rafi ƙarin bayani rana ce da an ka hidda manuhashi a waye ma mutane kai don saboda abubuwa sun yi yawa jarida ta yi yawa iri-iri ga tanan, cikin whatsapp cikin instagram cikin mina na kana ganin bayani ga yanan kwagga dama shi tashi ɗaya shi sa karya shi jefa shi kenan kuma yadda ya kaso muna son mu kwatanta muna bambancin radio da waɗannan rezo sosiyo shi radio labari na za ka tashi kai na za ka tashi dan dalila ka tashi ka bido labarin ga in ka bido labarin nan za ka tantance sai ka tabbatar da gaskiya na ka zo ka gyara shi yannan ka wallafa shi ta sadarwa na mutane su ji idan ka ce za ka zama dan jarida na gaskiya sai ka hidda son rai aikin jarida ka tsaya tsakani da Allah ga abin da ni gani ga abin da ya wakana shi zan hadi ai wannan babban hatsari na ga al'umma kana ɗaukar ƙarya kana sawa kenan yau ranan shi na ai ce radio da zama lahiya na bunƙasa ƙasa na ƙasan mu ta kwance lahiya ta tashi lahiya wannan ranar rediyo ta duniya karo na goma sha biyu takinta shine rediyo da zaman lahiya a ra'ayin sidika abba dan jarida kuma mai nazarin al'amuran tsaro a yankin sahel saboda muhimmancinsa a rediyo ita ce kafar yada labarai mafi wato dacewa wajen karfafa zaman lahiya ga hira ta hada shi da tarnani fudai ahmed da ta wayar tarho La radio radio kafa ce da ta fi dacewa domin tabbatar da zaman lafiya da kuma rigakafin kiyaye tsundumar matasa a cikin kungiyoyin 'yan ta'adda. Kafar yada labarai ta fi kusa na tabbatar da zaman lafiya saboda radio yana ba da dama a yada shirye-shirye a cikin sauki ga al'umma. Kamar yadda kuka sani a yau cuɗayyar zamantakewa da rayuwa tare abubuwa ne masu muhimmanci na neman zaman lafiya. a yankin tafkin Chadi ko kuma a yankin Sahel. Babu wata hanyar kafa da ta huce radiyo wajen tabbatar da wannan aiki. Saboda radiyo kafa ce ta haɗaka da mutum 100 ko hamsin lokaci ɗaya sukan iya saurare daga baya kuma a tabka muhawara a kai. Radiyo a bane mai mahimmanci ba don banza ne ba radiyo ya kasance kafa mafi karbuwa a cikin wannan yanki. sai kuma wannan labari sojoji goma suka rasa rayukansu sha uku suka ji rauni mutum sha shida suka bata aka lalata motoci uku a bangaren sojawan niger wannan shine bayanin da hukuma ta fitar a na wani hari da ya afku a ran juma'a goma ga watan fevrier a intaga mai gundumar walam a iyaka da mali wata rundunar sojoji ta aikin almahau da ke sintiri a yankin ce ta fada cikin wani kwantan bona da wasu masu ɗauke da makamai suka yi musu a bangaren abokan gaba ba a tantance hasarar da suka samu ba al'ummomin karamar hukumar goruwal da suka sami mafaka a bankilare a makon da ya gabata sun kuma ƙauyukansu a ran juma'a wani shiri da hukumomin ƙasa suka tsara waɗannan al'amura ko kuma al'ummomi sun nuna godiya ga mutanen bankilare da suka rike su da hannu biyu da kuma hukumomi dangane da baza jami'an tsaro da suka yi a yankin nasu ga da ta haɗa su da isifu ilewat Muna da makarantu 92 da yanzu haka ba ko ɗaya da yake aiki. 'Yan makaranta sun kai su dubu goma da da tamanin hudu. fiye da kashi hamsin mata ne. Akwai ɗiyan sanwayawa buzaye da fulani. A zauna uwa ɗaya uba ɗaya. mutanen gari gaba ɗaya muna godiya da alherin da kuka mana domin kwana biyu wanda ya wuce nan ko bai san wurin ba sai ya ji tausayi ni na kai kwanaki goma sha biyar allah kaɗai sai halin da nake ciki yanzu Allah ya taimaka Allah ya sauke mu lafiya. Muna da matsala wajen samun ruwa ga jama'a da ma wanda za a ba dabbobi. Sannan muna da bukatar sakawa garinmu wutar lantarki. Ya yi shekaru biyu da yara ba sa zuwa makaranta boko kuma muna son a gyara muna layin sadarwa. Ministan cikin gida yayin da yake kula da shirin komawar al'ummar Tige ya tabbatar da cewa gwamnati ta ɗauki matakai domin tsaron lafiyar jama'a da ta dukiyoyinsu. Hamadu Adamu Sulai, ministan cikin gida, ya yi wa Isufu Ilewat ƙarin haske. irke Allah ta'ala ba dirawo banda su ste koyni da yardan ubangiji bayan wagga tafiyar ba za a sake wata tafiya ba mun san irin matsatsin da mutane ke ciki mun san da shekarun nan duka ku mutanen goru bakwa cikin kyakkyawar rayuwa mun san irin wahalolin da mutane ke ciki kun san da a nan goru kabiloli duka ake samu akwai wa'anda aka haifa a goru akwai wanda aka haifa a wanzarbe amma 'yan asalin ileye ne, akwai hulani, akwai sanwayawa, akwai bugaje, kai dukkan kabiloli akwai su a goru. To yanda kuka saba zama uwa ɗaya uba ɗai ku ƙara danƙon zama tare hakanan masu neman su sa rigima tsakaninku su sanya kabiloli ya mutse kar da ku yarda mu dai muna iya ƙoƙarin namu. Irgo dirko kutte nan da lokaci kaɗan ne kamfanin somida zai soma haƙar karfin iranium a jihar agadez to sai dai wata matsala ta kunno kai tsakanin kamfanin da wani haɗin gwiwar ƙungiyar farar hula an da shari'ar kan lamarin a ranar juma'a aka kuma bayyana sakamakon a yau alasan barka ɗan ƙungiyar farar hula ya yi wa anise karim ƙarin bayani était shari'a an aujourd'hui, shi a yau kuma aka bada shi juju ya gaye doka ya tabbatar da dukkan abubuwan da muka gabatar ya ba mu gaskiya ya ba su mi da rashin gaskiya ina son jinjina ma wannan juju da ya gaye doka har yanzu kotun nijar akwai mutanen gaskiya da ke girmama aikin su bisa adalci domin dukkan al'ummar su ne suka goyi bayan kungiyoyin fararen hula kuma suka tsaya tsayin daka ta ko ina abinda ke nuna samun yancin su tare da wannan mataki na tarihi na babban jujun a gadas sakamakon shari'a na cewa su mida da ta dakatar da dukkan ayyukanta da ba da umarni na fitar da illolin tasiri kan muhalli da na al'umma da gabatar da rahoton kwararru na nazarin tasiri ga muhalli saka kungiyoyin fararen hula wajen sa ido kan sai rahoton namu na musamman nijar kasar da ke yankin sahel da afirka ta yamma ta kumshi al'ummomi da yawa alakar tarihi masu nasaba da wato dogaro da juna tsakanin waɗannan al'ummomi sun keɓe wani ɓangare na nijar kafin ma mulkin mallaka na karni masu yawa in ji wato masanin tarihi jibo hamani hakan ya sanya nijar al'umminta da alakar da ke tsakanin su ba su ma a shekarar 1960 ba a lokacin da aka fara samun mulki na kasashe sai dai tun kafin haka professor shibu hamani a hira shi ali tajisir Yawancin ƙasashen duniya da kuke gani sun kunshi al'ummomi. Al'ummomin zamani ba na mallakar ƙasa ba ko na mayarwa tamkar na wata ƙasa. A'a, al'ummomi ne ƙasashen. Tsohin al'ummomi na shimfiɗar ƙasashen al'ummar ba zaman ƙasa take ba. To haka halin Nijar ya kasance. Takanas a Nijar ne kash. Manyan jagororin ƙasar Nijar ba su samu suka yi amfano ba da hakan. Don ko akwai sarari na Nijar kamin domin girkin yankin ƙasar Nijar. To mi ke asalin hakan na ɗuma a cikin rawaitar da na yi ta littafi na cewa da gamin asalin farko. Yaya wannan dogara da juna ya kasance? Na yi tunasarwa a faɗata. Nijar ta yanzu ta jibinci nau'i uku da suka dogara ga juna akwai gusumci, akwai tsakiya da arewaci. Na gusum suke noma su fitar da hatsi don an babu shi akwai wahalar rayuwa arewaci suke sarrafa gishiri shi ma an babu shi akwai wuya ga rayuwa tsakiyar ita ke haɗa yankunan biyu a arewa tubawa da kanuri da koyam na can da sun ɓace a nijar da su da zagawa kabilar Idris Debi yanzu suna can wajen Sudan. A tsakiya akwai Abzinawa, Gusun, al'ummomin zamne Hausawa, kanuri da zabarmawa da ke noma kaɗa ta yin tufafi. Su masu yin noman kaɗar tufafin a dalilin Abzinawa suke samun su yi sufurinsu, su kuma na arewan ta nan suke samun rayuwarsu, inda suke ɗauko cimakar gusum su kawo arewa. Sannan su bugajen an suka zo gusum su kawo gishiri. To kaji ji wannan al'amarin dogarar da ta haɗa rukunin nan uku ɗaruruwan shekaru kamin shigar mulkin mallaka. Bayan dogara da juna tsakanin ko akwai waɗansu hanyoyi da suka ƙarfafa haɗin kai. Ita ce cumfuɗar tafsirar ta ɗora haɗin kai kuma wannan haɗin kan ana ganin sa a ƙasar Nijar. Mutane sun saba da juna kuma aka samu wani shibshike mai mahimmanci sosai. Musulunci ya mamaye wannan shimfiɗar wajen ƙarni na goma sha biyar. Ana iya cewa a yankin arewa dukkan sarakan sun karɓi musulunci akwai makarantun allo da ke karɓar jama'a ta ko'ina na arewa na gabas na yamma na gusum da ke gamuwa su haɗu marla masu hare ƙarshen shirin kinan na yau a huta lahiya